Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa kan bashin da aka ba manoman shinkafa a jihar Kano. Mun tsaya ne a daidai inda Comrade Yahaya Shu'aibu Ungwaggo mai fashin baki kan kananan masana'antu da suka shafi aikin gona ya fara yin karin haske kan irin hanyoyin da ya kamata a bi wajen raba bashin da aka bayar ta hannun kungiyoyin manoman shinkafa a jihar Kano. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya. Sai wasu mutane kawai suka naɗa kansu Don naɗa kansu suka yi a matsayin shugabannin mutane suka yi amfani da wannan damar wanda wannan ita irin matsalolin da ake ta fama da su kenan mutane su gurub da sunan kungiya kawai don su cutar da al'umma saboda haka wannan bai zama wani abun mamaki ba in irin wannan abubuwan sun faru duk mutumin da aka same shi da hannu a gurfanar da shi a gaban kotu domin ya zama misali ga 'yan baya domin ba daidai bane a zo dora duke mutane a hannunka kai abinda kake so kuma ka zo a karba ka ce shi kenan ruwa ta sha wannan shi ke shi ya sa abubuwa suke ta faruwa mutane suna ganin cewa an zo kai kwacewa abin da ka ci kaci abin ya rage a kwaci shi nan ka zama firgi ya zama wajibi yin hakan ai laifi ne kuma bai kamata a kyale ba domin ya zama darasi ga yan baya to amma tun farko ai ka ce sun nada kansu ne to tunda naɗa kansu suka menene kake gani ya sa hukuma kuma ta da su eh, saboda rashawar ai babu rashin tabbas na cewar yadda da su ba harka bace ta rashawa ta ja aka yadda da su domin ba daidai bane a yi haka saboda na tabbatar akwai hukumomi da ya kamata a danka musu waɗannan abubuwan wanda za a iya cajin su in sun yi rashin gaskiya a kai ba a yi ba aka danka waɗannan wanda ba daidai bane aikin kungiya kawai ta facilitating yadda abubuwa zai ta haɗa kan mutane ta waye musu da kai akan yadda abubuwa su ne aikin su amma ba a danka musu dukiyar mutane a hannunsu ba danka dukiyar mutane ya zama wajibi a samu wata hukuma da take da alhakin yin wannan ba wai refan ba refa kungiyar refan ba ba daidai bane a basu ba su da wani alhaki da za a kudin dukiyar mutane a basu abin da ya kamata akwai hukumomi na gwamnati wanda aka kafa basically domin irin wannan ayyuka saboda haka su ya kamata a ba aikin aikin wannan kungiya ta refan abinda za su kawai su samar da yanayi mai kyau kuma su wayar da ƴaƴansu kai akan yadda za a yi noman shinkafa nan da kuma yadda za a samu tallafi ko jari Ne da za a yi noman shinkafa nan kawai shine aikin wannan kungiyoyi amma ba aiki ba a dora musu alhakin sarrafa dukiyoyin mutane a hannunsu ba wannan ba daidai bane kuma shi ya ja wannan yaya kake ganin wannan zai shafi zancen burin da su hukumomin Najeriya suke da shi cewa a bunƙasa noman nan na shinkafa a yayin da ita shinkafar yanzu tana nema ta zama sai dan sarki eh to ai watan ita hukumar da take bincike ita aikin da ya kamata ta yi kenan ta kama ta kai kotu ba take alhakin ta hukunta mutum ba in ta yi hakan sai dai mu yaba musu akan yin hakan da suka yi wannan kuma ya rage ruwan kotuna na su hukunta masu laifi kawai wannan kuma alhaki ne na kotuna su tabbatar sun taimaka wajen hukunta masu laifi domin ya zama darasi ga 'yan baya kuma maganar tsadar shinkafa duk irin wannan abin da ya jawo ba wani dalili da shinkafa a najeriya a ce shinkafar da ake noma a najeriya ta kai naira dubu ashirin da biyu yanzu shinkafa yan gida fa wadda ake noma dubu ashirin da biyu ce yayin da thailand nan da ake cewa wadda ake kawo da thailand tsakanin bambancin su naira dubu uku ne na dubu ashirin da biyar ce amma yan najeriya dubu ashirin wanda kamata ya ce by now yanzu muna sayan buhu naira dubu bakwai abin da ya kamata a ce kenan yadda aka ba da kuɗin da ake noman shinkafa na a ƙasar na a halin yanzu bai kamata a ce buhu ya kai naira dubu goma ba a yanzu dai a wannan ƙasar to amma saboda an baka kuɗi an baka jari an baka duk abin da ya kamata a baka to me dalilin da ya sa shinkafa za ka yi dubu ashirin da biyu sai ya zama wani irin abu na daban wani wani me ake cewa gaba kura bayan sa yaki ko ta ina matsala ce to yanzu misali da ya zamu ciyar da to Najeriya ma mun kasa ci da ita a hannun ana tunanin za a ci da West Africa to da ya zamu ci da wannan tsadar zamu ci da West Africa Najeriya tana daga cikin kasashe a cikin Afirka ta yamma wanda suka kowanne suka kowanne arziki don duk kasashen Afirka ta yamma ba inda fa Najeriya arziki kuma babu inda fi 'yan Najeriya arziki to su kansu 'yan Najeriya ba sa iya shirin shinkafa naira dubu ashirin da biyu wanda a ciki ake wanda target in, target in, hasashen da ake shine ba ma a ci da Najeriya ba a ci da Afirka ta yamma a karkashin an barwa ba maganar Najeriya ake ba domin tunanin da ake shine sai an fice Najeriya a ci da Afirka ta yamma to a Najeriya shinkafa tana kaiwa dubu ashirin da biyu me amfanin wannan ina aka je me amfanin ƙasar noman da ake da ita me amfanin kuɗin da ake gwamnati take bawa mutane in har mutane za su mai da ita wani hanya ta gallazawa kuma suna sani za su iya kuma ba wani dalili da haka za ta faru najeriya za ta iya ci da afirka ta yamma ba ma wai najeriya ba wannan tsarin da aka yi a baya in ban da irin waɗannan mutane kawai sun zo sun zama mutane sun mai da harka ta zalunci duk yadda za ka yi duk yadda za ka yi sun koma gefe sun koma kungiya. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Mu kama noma ya